Hukumar kwallon ƙafar Najeriya wato NFF ta yi alkawarin ba da cikakkiyar goyon baya ga ƙungiyar mata ta Super Falcon a lokacin da suke fara shirye-shiryen gasar mata na cin kofin duniya na hukumar kwallon kafa ta FIFA da za ta gabatar a ƙasar Kanada. Najeriya dai na daga cikin rukunin ƙasar Sweden, Amurka da Australia. Shugaban hukumar NFF ya tabbatar da cewa akwai matukar aiki ga samun wuce wannan rukuni da Najeriya ta samu kanta ciki, amma ya alkawarin za a samarwa da zakarun Afirka duk abin da suke bukata wajen shirin. ya kuma ƙara da cewa alkawarin da muka yi wa ƙungiyar Super Falcon na tabbatar da ganin mun ba su shirin da suka bukata za a kai su guri mai kyau a inda za su samu horo na ƙarshe kuma za su buga wasannin ƙawance masu ma'ana kafin zuwan wannan ƙarshe yana da kyau a ce mun yi ƙwazo sosai har ma ya wuce wanda muka yi a baya kamar yadda muka mamaye nahiyar afirka haka muke so mu fara mamaye duniya baki ɗaya ko muna da 'yan wasan da za su iya fitowa a ko'ina cikin 'yan wasan duniya kamar yadda aka gani a gasar mata ta 'yan ƙasa da shekara ashirin da aka yi a ƙasar kanada a watan agusta na wannan shekarar abin da ƙungiyar take bukata shine karawa da fitattun ƙungiyoyin wasannin ƙwallon ƙafa na duniya da zai ba su dama game da ɗaukar dabaru da shirye-shiryen horaswa najeriya dai za ta kara da ƙasar sweden a wasan farko na gasar a takwas ga watan yuni a ƙasar kanada